tun da ya samu wannan kalmar shahada to yanzu haƙƙi ne akan shi dole je isar da ita kenan idan gaskiya muke so duk taron mu nan ba wanda bai kamata ya zama mai wa'azi ba ko akwai wanda bai ɗara dufail karatu a lokacin ba yanzu kai ayoyi nawa ka haddace hadisai nawa ka ji kuma har yanzu kana zaune kai ba mai wa'azi bane wai ce ma kai ba mai wa'azi bane maza ka je ka fara yi wa'azi ka fara isar da sunna je kai ta distributing na sunna a cikin gari ko ina je ka kar ka dauka wai wa'azi wai sai an haɗa microphone da loudspeaker a ah, ko tattase kake sayarwa ko dan atamfa da mutum ya zo ya ce wax original nake so kace to ga original kace to amma kai yanzu atamfa ma kana son original to don me ga sunna wacce ita ce original ka ba da sako ko baka ba da sako ba dan samu ta sunna ka miƙa mashi in a ofis kake miƙa ma sunna ku ta rarrabawa ku ta wazi in duk taron mun nan muka zama mai wa'azi duk taron mun nan masu wa'azi ne kai za a yi kilerin abubuwa da yawa ko ba za a yi ba ya matasa za a fara wa'azi nan duk masu wa'azi ne duk mun yi rukurutun na sabi masu wa'azi kowa ya shirya daga yanzu wa'azi ba sassauci in ka ji sunna ɗaya nan za ka je ka kai wa wani kai matasa inda gaske ka kun shirya ku daga hannu ku ce Allahu akbar to sakwata za ku sha wa'azi a ɗan tsakanin nan <laughs> sahaban nan fa da suke ta gwagwarmaya mafi yayin su shekarun su bai wuce shekarun kunnan ba san da suke ta gwagwarmaya kai Allah ka gafarta mana annabi bai ce masa a kai yaushe ka tara karatun da zaka yi wa'azi ba baka da karatu tukuna jira sai a annabi sai ce maza ka ma hanya je ka ci gaba da wa'azi ya je musu wa'azi yayi wa'azi har ya gaji bai samu mutum ko ɗaya da ya imani da shi ba abin ka da sabon mai wa'azi sai kansa ya zafi sai ya fusata kusan sabon mai wa'azi in ya wa'azi ya wa'azi aka kiji sai kansa ya zafi kawai sai da wajen manzon Allah ya ce ya rasulallah inna dausan qad kafara billah wa shafihi fihim zina fada'ullah alaihim ya manzon Allah kabilar daus sun kafirce wa Allah zina ta yadu an yi wa'azi sun kiji ya manzon Allah kai addu'a Allah ya daga daga da su gaba daya huta kaji sabon mai wa'azi kenan wannan sabon mai wa'azi shi zara kun ji mai wa'azi yana tsine wa mutane yana ai shi ke to sabon mai wa'azi ne Allah kai a to sabo ne wannan ko ya ci ko wani buhu da kaulasan ya zo ya tararrabawa kai ma karbi duk shekarun sabon mai wa'azi ne ya kamata a samu l a rataya masa a wuya duk wayannan masu wazin da mutum kawai zai ta sharon tsuntsaye kawai kawai da ka ba shi haushe ce kai ma arne ne da ka ba shi haushe ce kai ta waye kai ma kafiri ne da ka ku samu el kurata ya mashi auya eh, kun sa masu wazi akwai el <laughs> to kai da kake so mutane su shiru to me yana ka nitsi ne musu albarka yanzu ma sun ki sauraron ka ba ma tsine musu ba to Allah ya tsine musu an kara ma aiki ko ba kara maka ba in dai da gaske kana so su shiru ba ƙarya kake baka so su shiru ba kai to dufail da ya ce wa annabi wannan addu'a sai annabi ya daga hannu zai addu'a dufail ya dauka irin addu'a da ya roƙa ita zai ya fara girgiza kai yana amin kun san me annabi ya faɗa annabi sai ya ce allahumma hadi dausan allahumma hadi dausa annabi ya ce ya Allah ka shirye da yan kabilar dausu ya Allah shirye da yan kabilar dausu annabi ya ce koma ka je ka ci gaba da wa'azi kun san wani abun mamaki da ya je fara wa'azi albarka wannan addu'ar ta annabi kusan sama da rabin kabilarsa gaba ɗaya suka musulunta a wannan lokaci wa fi kowa ruwaito hadisai a sahabban annabi abu huraira radiyallahu anhu to abu huraira radiyallahu anhu a wajen wannan sahabin ya karbi kalmar shahada Dufail shi ya musuluntar da abu huraira ya yi aiki ko bai aiki ba to amma ku lura da abu guda ɗaya yana son gane gaskiya ko ba ya son gane gaskiya idan har kana son gane gaskiya to sai allah ya taimake ka ka gane kada ka ce kawai kai ka yi ittifaki kawai akan gaskiya kake a shirye kake kai yanzu inda ka sa gaban nan kawai nan ne daidai sai dai a yi bala'i ko a mutu ka gama ittifaki a ba daidai ba ne wannan a zama mai neman gaskiya addu'a ce da bayin Allah na kwarai suke suna cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka azurta mu da karbarta ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ya Allah ka, ba mu ikon guje mata ku ta wannan addu'a ya ku bayin Allah kullum abin da muke roƙon Allah ya Allah abubuwan da muke yi dinnan ya Allah idan a cikin su akwai wanda ka san ba shi kake so a yi ba ba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ya Allah muna roƙonka ko menene duk yadda muke son abun ya Allah ka raba mu da shi wannan ita ce addu'a da muke dare da rana ya Allah duk abin da ka ga muna yi ya ubangiji wanda ba shi kake so ba ba shi ka turo annabin kai karantar ba kuskure ne irin namu ya sa muka rike muka dauka shine daidai ya Allah ko menene wani abun ya Allah ka raba mu da shi duk yadda muke son abun ya Allah ka raba mu da shi matukar kai ba shi kake so ba ya Allah abun da ka san shine daidai shine annabin kai karantar ya Allah ka dora mu akan sa ya ku bayin Allah ku ta yin wannan addu'a sai ku ga Allah yana ta ƙara taimakon ku duk inda kuke yi ba daidai ba sai Allah taimake ku ku gyara inda kuke yi daidai sai Allah ya ƙara dora ku akan daidai sai ku ga kun ci gaba da tafiya tiryan tiryan har aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to shine Allah ya ce wa Allahu allazina hatadau huda sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu wanzazzun nagartattun ayyuka khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda su ne suka fi lada a wajen ubangijinka menene wato albaqiyatu salihat malamai sun yi maganganu da yawa abdullahi dan abbas ya ce albaqiyatu salihat shine ba.